Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a barkanmu da raka barkanmu da sake saduwa a cikin wannan sabon bidiyo na a wannan bidiyo namu za mu nuna muku yadda za ku seta kowace lamba ta makusancin ku a cikin tsarin lambobi na emergency shi da emergency already kun sani abu ne na gaggawa wanda idan ka seta ba fata ake ba akasi na rayuwa mutum ba shi yake da kanshi ba ko hatsari ko wani abun ko faɗuwar waya ko dai wani abun da ba a fata ya faru akan mutum yadda daga wani ya ɗauki wayar taka zai gaggawa kiran makusantanka ba sai an tsaya ana ta wani zagai-zagai ba ko a ɗauki wayar taka a tafi arji a yi mata rasto ko wani abin a samu a cire security ba sai an yi dabarun nan ba a nan take daga an ɗauka za a kira ɗaya daga cikin lambobin da ka seta a matsayin emergency number naka to shi dai abin ba ana bane mai wahala kuma ba ana bane wanda za a ce ka je ka buɗe data ko ka ɗauko wani application no Yauwa idan ka shiga cikin setin wayarka bayan ya bude za ka ga inda aka sa account. Idan ka danna wajen account din za su kai ka inda za ka ga an sa adding emergency. Kana shiga wajen adin emergency za su watso maka lambobin cikin wayarka. Sai ka zaɓi lambar da za ka sa a emergency ɗin shikenan setin ya setu. Mun gode,